يا زر وطن الحديث الأول هجرة صلى الله عليه وسلم تدريب ونسوي بما يغشى اسم وطن شاعرين الذي يجب أن شاء ترى وإن مجلس السلام والمسجد من الحديث ما أراد مشاقا رجالا ومشاقا من الله من التمثيل الشرعي يا أصلاء بنتي وفي تكن الشك رضي الله عنها بنتي وفي أبابيل في مبال التي يتابع في طاعتكم شرط في طاعتكم الله عنها وأراد جسده وتزوجه جسده نصيب كل خمسين أسماء يزيد قالت لأن أسماء بيد يزيد وبالتي أتباع ترجمة تحت ومن قالت تشي مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أسراب لي مر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قال سما يا وجهي وعلى في دوار أسراد الدين الحال إن نصماتا وأماتا أسراد الدين وأن سؤولنا نسو التراب جمع من الترب الترب شين ساعة وغبن أترابا لأتراب اليمين سنة يقول قيسنا هنا سوى عقيلة أتراب لها لا نيمة ولا ذات خلق إن تأملت زعمان أتعب سوي فسلم علينا فيما مرضى الله صلى الله عليه وسلم سلم وقال إياكن وكفر المنعمين أو تلواية وكفر المنعمين وسكما لما سكتي زي إيوا أشي وكفر المنعمين ko a ce wa kufran mun ali amma dai waɗancan biyan sun ci iyakun kashe shedun wa kufran muna'ini da bujire ma waɗanda suka yi muku ni'ima da bujire ma waɗanda suka yi muku ni'ima ya suka musu ni'ima mazajen su wanzu sama ya ce musu haka Wa وكنت من أجرئهن على مسألتي فقلت يا رسول الله وما كفران المنعمين يا ما اسم الله لي بجري ما نعمة وانا اللي كنت مبتل نعمة ليه أكي شيء مبجري ما نعمة ما سنعمة قال سيشي لعل إذا كنت تقول ايمتها ɗayarku takan daɗe a gidan babanta ba ta aure ba ba ta samu miji ba ai batu shi ne mace ta zauna a gida ta daɗe ba ta da miji shi yasa ake cewa ake cewa abin nan al'ayyimmu al'ayyimmu masu sun ta al'ayyimmu al'ayyimmu a haƙƙu ne na su hamin waliyu wata riwayar al'ayyimmu su ta'amar والذكر تستأذن وهتبدأ تتفق أوغيتك تسأل أيهم الطيب لا أغبار سنة شنو أي ما ما تتفق دولة جدا مستدفي وتسامو من شبا وشيني تطول لعل إهداكم تطول عيمتها بين أبويها sai ya fita kan dade a بتسامو مجيبا ثم يرزقها الله زوجا لكن نقول شيء الله يبعث مجي ويرزقها منه ولدا وما هل صحيح الله يعزل بعثك حيث لشي فتغضب وشغال تيتي بشي يتم قاتها مدعي فتقوى شيء كل شيء تبيد يريد الرسيل فتقوم بشيء شيء ما رأيت منك خيرا قط كل شيء تلقيت قوة اللي هي مكتبه من الله حقا ما في ما تاتي قوة شيء ذكر shine shine manzo sama ya muku gargadi yace iyyakunna wa kufranal munahirin kashedin ku ina muku kashedi wa kufranal munahirin da bijire ma ni'ima waɗanda suka muku ni'ima ai ni'ima ce a aure wannan riwayar haka ta zo mali ya kawo ta al'imamu ahmad ya ruwaito ta al'imamu abu dawud ya ruwaito ta الإمام الترمذي يا أبوي توتا الإمام البخاري أشهر الأدب المفرد يا أبو توتا ابن ماجه يا أبو توتا في بين رواية الإمام أحمد أشهر المسند في رواية الإمام البخاري أشهر الأدب المفرد سوني رواية تكذود بيان شكتي الإمام أبو داود الإمام ابن ماجه الإمام الترمذي كافي ابن ماجه سوسي sai ويتو أما a رواية riwaya wacce kawai take bayani akan sallamar da manzo Allah sama ya musu amma wannan bayanin na iya kunna wa kufranul munafiqin sai ya zama eh, su ba su ambace ta ba to da ka al-Imam Bukhari a cikin al-Adab ya rawaito wannan riwaya sannan kuma al-Imam Ahmad shi ma ya rawaito kafin riwaya da take cikin eh, abin nan take cikin al-Adab al شعر ابن شوحة حوشا شعر ابن حوشا شنع الماجر أتباع بنت يزيد ابن الزكي شنع رواية على بنت وطمع لم يسمى هنا ده مجان دنوع ده مدى شعر ابن حوشا يسمى يسمى يسمى أتشم مصنع دنتا شنع يتيمة رواية يجي شوى تريد أسماء ناجي أسماء بنت يزيد ابن الزكي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوشي أما سلاشي وعصبة من النساء قعود أقوى جماعة كما سنة زوني قال بيده إليهن بالسلام كما نصب يمتحق لحد السلام عليكم فقال إياكم وكفران المنعمين الرواية الإمام البخاري أسمع أدب المفرد باب شجع أكلمك باب شجع كرع أو باب شجع عين باب منعين ومنعين عن عمل ينعم إنعاما وانتم نعم ينعم تنعيما تسي رواية بشمال يقاد عشي لتاف وانا رواية لكي ترمتا وانا دي سنة سنة لدب المفرد مع الإمام البخاري قالت إذا كنا نعوذ بالله قالت إذا كنا في وتر بالسلس في تشيك kun ga anan ba zai ba ba ba asma'u ce sai magana ba tace da billahi ya nabiyyi Allah min ni anillah ya ma'aikin Allah ya annabin Allah muna roƙon Allah ya tsare mu daga kafirce mu ni'imar Allah gujire mu ni'imomin da Allah ya mana qala sai mun bana. In bana inna da kunna taqulu ayyatuha kai masu ku ta kan dade a gaban iyayenta ba ta samu miji ba kuma tagdabu da gabgata bayan mijinta ya aure ta rannan kawai sai ke hushi فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط هو أن تفتع والد بسم الله تفتع والد قلت ساعة من كما قلنا الهيالي إذا جميل لنا وضع فذلك كفران نعم الله وذلك كفران نعم المنعمين ومنعمين wannan bujire ma ni'imar Allah kenan kuma bujire ma ni'imar wanda suka muku ni'ima kun ga manzon sama dan yayi ma mata ta keji asma'u bint yazid radiyallahu anha ta waito cewa mace idan tana son ta samu albarka a duniya kuma ta je ta zauna lafiya a lahira ta zama cikin aljanna sai ta zama ba ta cikin waɗanda suke bijire ma ni'imar da Allah ya musu a ƙarƙashin mazajen a aure ta ni'ima ta zo ta haihu ni'ima ne a ciyar da ita a shayar da ita a tufatar da ita a ba ta masauki a rika mata abubuwa ma da suke na ihsani duka wannan ni'ima ce amma sai ta bijire wata ranar duk ce ba ra'aitu minka khairan haqqu ko tun da nake da kai ko so daya ba wani alkhairin da ka taba mu mun gani na ta ba ku labarin wani yau na da matar shekarun su goma sha biyu a hannun shi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ya neman mata aiki to kuma ba ta da lafiya har ƙasashen waje ya je da ita ya kai ta ƙasashen waje wani lokaci ma'aikacin gwamnati ne sai ya zama zai da kuɗi ba za ta je asibiti sai ya ce mata taranta ita kuma ta samu aiki babban albashin take da shi ran nan sai ya aure ya ƙara mata ta biyu ya dawo kyau je ga an ajiye kusa zungure da ya saka da a kan teburinsa na karatu da zai ba ya zuwa an yi tashin don wasu da safi ne wasu miliyoyi ne tambaya na ne adda account number ga shi nan na banki ga lambar banki nan a sa mata ce na ne ce ai kudin da take ranta mishi idan ba su lafiya cikin rubutu ya suke ba ta kudi za su yi shi ba da shi ne suke rubuta duk abin da nake kashewa tana sai ba ta biya kuma da ta caji yadda sai ta ba da lamba account ɗin mai babanta babanta ko kuma fesa ne na jami'a ta ce a cikin account ɗin account ɗin za a sa wannan kuɗi wayin kuɗi tana tara sai tana lissafi kuma ita ce fa an fakat ala nafsiha an fakat mala ala nafsiha la ala ghayriha ita ce amfani da kuɗin يقال دول المثال لأنه غفران المناعبين غفران يعني المناعبين فكأن لا غلو كنت تنسى يا حد الشيخ فكأن لا غلو كنت تنسى يا دبي الجدس يا كعب وقدن يجدس كي أعرف سنترى أن لا غلو كنت تنسى إذا كان اللوكو تنسى وقدن كما يتلاقى وانا كيكم يكي داو شيوا وانا لشن دولبيا وانا فبعد أي تكتبا كما tabbas karatu yana musu tasiri domin gashi nan mazo sama ai ba ba da labari bane kawai haka ki iya kunna qushan al-mun'imi kaga manzo sama yana hakun annabi yana hana ki kashidun ku da biji ne ba wadanda suka yi muku ni'ima Allah shirye mu da su gaba asma'u al jihad fi sabilillah ta'ala asma'u bint yazid da kuma irin jihadin da ta yi na musulunci اشتركت رحمه الله تعالى في معركة يرموك al-yarmu ta yi tarayya ta ba da gudunmuwa a yakin da aka yi shi na al-yarmu ya kokan da aka yi shi da ake ce musu ma'arifin bilad sha wanda an sha mana batu wa ablat bala'an hasanan sannan ta yi ta yi abu na burgewa mai ban sha'awa a wannan yaki da aka yi na ma'arifin yarmu ma'arifin bilad sha قال ابن كثير العلامة ابن كثير الدمشقي رحمة الله عليه صاحب التاريخ والتفسير yana cewa cikin kundinsa tarihi a bidaya wa nihaya وقد قاتل نساء المسلمين في هذا اليوم حقيقة مات لمسلمين سنياكي أولا ياكي لأكلنا اليوم وقتلوا خلقا كثيرا من الروم حرسك كتشي جماعة ليوا للروماوة وأن داما ياكي سكان المسلمين للروماوة وكنا يضربن من انهزم من المسلمين sun kasance sukan bugo mutumin da ya tsorata ya gudu daga cikin musulmai suka ga namiji zai gudu sai su tura shi ko ma wa yaqulna sai su aina tadhabuna wa tad'unana lil uludi na za ku tafi ku gudu wa tad'unana lil wa tad'unana lil uludi ku bar mu a hannun abin nan a hannun a hannun barawa al uludi jam'u ij al ij ghayr al wanda ba balaga da shi ne suke ce mishi al ij jam'in su al'ulu asali sun fi amfani da shi ga mutanen farisa mutanen farisa amma nan kaga yakin da ake da turawa suke rumawa to da ka sai su tura su mata kuma sun tuna suna da wannan kun ga a ofis ai haka matan laraba matan ƙurayshawa suka rike yi ko suna musu da yake suna nahnu ga na su tsare نمشي على النمارق إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق firaqa bai wa ne. duka kuka tafi kuka je yaki to kun wajajen mu amma kuka gudu kuka ce ne to ba mu ba ba wata soyayya tsakanin da da suna ziga suna musu kiɗa mata suna da wannan daurin a yaki kuma sun musulmai a yakin rumu sai suka rika suka rika guduwa sai suka rika tura musulmai waɗanda suke guduwa in suka ga musulmi ya so wata zai gudu sai su tura shi لماذا تجيك ضم دا العلوج ضم عنو علوج هل من بعراوة مظلمه مظلمه كم سنوني ياكن فإذا زجرنهم إذا سكر كتع مثل لا يملك أحد نفسه حتى يرجع إلى القتاع كيف كما سمي ما يبدي إياه فشيء كما يبدي إياه ما تتعرف كتا تسوه شتا تتكا قوما فأنا أقول دوان لن يأقوم kaga wannan bukatan da rawar da mata suka taka kenan a wannan yakin to shine sai ce amma dawu asma'a radiyallahu anha amma ita asma'u bint yazid radiyallahu anha ta kan rawar da ta taka wa nasibuha fi hada al sannan kuma da rabon da ta samu a wannan yakin فيقول ابن حجر في الإصابة الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه يا فتاة عشان مصابة في سبيل الصحابة يشي أسماء بنت يزيد بن السكن حاجة أسماء بن يزيد بيان يزيد شيء كمين جدا أن شهدت اليرموك ها هل سياجا اليرموك وقتلت يومئذ تسعة من الروم كيف تتشمل جيب لا تغلب الله بعمود فصاطحة شنفتت أبنى رنفتت أخي فقامتها فصاط فسطاط خلاف rumfarta da ta kafa wadda take ciki da ta gaba abin da ta iya so sai ta cire ta ɓallar rumfar kawai sai ta ɗau sanda ko kuma eh, abin nan ginshikin da aka sa aka yi rumfar ta ɗauka da shi ta tsabi da arna hmm? sai na wuce zama ta kare وقال الإمام الذهبي الإمام الزهدي كما يفجأ تنسير علام النبلاء وقتلت بعمود خبائها يوم اليبوك تسعة من الروم هذا شيني ديوان أستاذ شيني خباء وعاشت رضي الله عنها لا أسماء تارى إلى دولة يزيد بن معاوية رضي الله عنه قيل تقي زمن يزيد بن معاوية وانتقلت إلى رحمة الله لجنة تفتي تقوم وجمع الله مدوك في وبهذا طويت صفحة البيضاء بالتاريخ المجيد لو أنني من أكلم تتكدى لكو أنا أصل أجمد تاريخ من هون لزمن درجة ولكن تبقى أعمالها نورا لمن اهتدى إذا أي سنتين مسلمين ذات الآية عمل القرآن عمل أي لمن اهتدى وون دي ولكن عندما شيء وجدت تكتب شيء لا تطاع أباكي sannan kuma ga ƙarfi da jarumta a zuciyar da ta haɗa manyan wannan sakofi guda biyu na maza alfafaha asali da ma'aunar da ko aka fi sani shi ne alkuɗaba maza ke yin huduba huduba kuma tana bayyana ne fasaha mutum kuma tana bayyana ne a hudubar an ce huduba ana nufin jawabi ba wai huduba juma'a ba kawai huduba jawabi iya jawabi a gaban mutane annan fasahar mutum take bayyana النقوة نبيو سفا تاء الشجاعة جارم تكع إتما سفا تتنميك وزدت يا الله بدأت تكون فيها هذا ما وأنا بيو الله الله بدأت تكون فيها تاري جاء بريسا الله أعلم